mai ɗakin tinubu ta ziyarci jaririn da aka fara haifa a 2024 al'ummar jihar neja sun koka game da harajin 'yan bindiga matatar garin fatakol ta fara gwajin taci ɗanyen man fetur an yi garkuwa da shugaban ƙaramar hukuma a jihar nasarawa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 Barkanmu da haka mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniyar far'a TV na barka da rana. To sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraren cikakkun labaran tare da ni Ashiru Lol na goma ruwan ɓaure. Uwar gidan Shugaban ƙasa Remi Tinubu a ranar Litinin ta karbi jaririn farko da aka fara haifa a 2024 a Najeriya, Tipe Johnson, a asibitin ƙasa da ke Abuja. An haifi Tipe da ƙarfe uku na safiyar Litinin, ɗaya ga watan Janairu. Reni Tinubu ta buƙaci masu faɗa a a ƙasar nan da su haɗa hannu da gwamnati don inganta harkar kiwon lafiya a ƙasar inda a cewar ta gwamnati ba za ta iya ita kaɗai ba ta kuma yi kira ga iyaye mata masu shayarwa da su kula da jariransu yadda ya kamata su tabbatar an yi musu alluran rigakafi a lokacin da ya dace su riƙa shayar da jarirai nonon uwa zalla tare da samar musu da abinci mai gina jiki da lafiyayyen yayi domin ci gaban kwakwalwarsu. Remi Tinubu ta kuma shawarci mata masu juna biyu da su kula da zuwa awo a asibiti da kuma lafiyar su bayan haihuwa, su kuma kula da tsaftar gida su riƙa yin tazarar haihuwa da yi wa jariransu rijista da hukumar ƙidaya ta ƙasa da kuma yin ƙoƙarin shigar da su makaranta a lokacin shekarunsu suka kai. uwar gidan shugaban kasar ta kuma yi kira ga mata da su rika zuwa gwajin cutar kanjamau mazauna wasu yankunan jihar neja da ke arewa ta tsakiyar najeriya na ci gaba da yin gudun hijira sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da ke tursasa musu biyan haraji bayanan da bbc ta samu na nuna cewa wannan lamari ya shafi al'ummomin da ke zaune a garuruwan da suka hada da dogon dawa da kurigi da kan da mangwaro da kuma wasu da dama wasu mazauna waɗannan garuruwan sun shaida mana cewa 'yan bindigar na tursasa musu biyan haraji a kan kayan abinci da kuma zirga-zirga da aikin gona wani mazaunin garin dogon dawa da muka saka sunansa saboda dalilai na tsaro ya ce daga bakin kurege zuwa dogon dawa abun ya yi tsanani har ta kai ga masu gudun hijirar ma da ke neman guduwa yanzu 'yan bindiga na tare su da sunan sai sun biya haraji kafin su fice don haka sai an biya kuɗi da ake samun sa'annan ake samun damar yin gudun hijirar ita kanta ya ce a halin da ake ciki 'yan bindigar sun mayar da waɗannan garuruwan tamkar wani yankinsu, inda suke harkokinsu ba tare da wata fargaba ba. Matatar man Najeriya da ke birnin Fatakwal ta fara aikin da jami'ai suka ce na gwaji ne, bayan da ta fara ta ci ɗanyen man da kamfanin kula da albarkatun man ƙasar na NNPCL ya fara ba ta. bayanai daga wasu majiyoyi sun ce ana sa ran nan ba da jimawa ba matatar manta fatakwal za ta fara samar da tataccen man fetur da sauran albarkatun ƙasa ciki har da man diesel daga da ga wasu jihohin Najeriya akalla goma sha biyu a ranar 21 ga watan Disambar da ya gabata gwamnatin Najeriya ta sanar da kammala aikin gyaran matatar da ke jihar Rivers wadda ta ce za ta rika ci ɗanyen man da yawansa zai kai ganga dubu sittin a kullum da zarar an kammala hutun kirsimeti ana dai sa ran da zarar matatar man ta ta fara aiki za a samu sauƙin farashin man fetur a jihohin da za su fara amfana da shi ko da yake ƙwararru sun daɗe da bayanin cewar sauƙin farashin ba zai kai yadda akasarin mutane ke zato ba har sai sauran matatun man gwamnatin najeriya da ke wari da kaduna sun fara aiki To a nan kuma 'yan bindiga sun yi awon gaba da shugaban ƙaramar hukumar a kwanga ta jihar Nasarawa Safiyanu Andaha. majiyarmu ta gano cewa an yi garkuwa da shugaban karamar hukumar ne tare da wasu da dama a hanyar andaha zuwa a kunga a ranar litinin cikin waɗanda aka yi garkuwa da su har da wani fitaccen attajiri adamu umar wanda aka fi sani da macido majiyar ta ce 'yan bindigar sun bullo daga cikin daji ne suka tare su suka yi awon gaba da su zuwa cikin jeji kawo yanzu dai ba su tuntuɓi iyalai ko makusantan waɗanda suka sacen ba Wakilinmu ya yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga kakakin 'yan sanda jihar Nasarawa Rahman Mandela, amma hakan bai samu ba. To yanzu kuma sai ƙasashen ƙetare. Hukumomi a Japan sun ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a Japan ya ƙaru zuwa 48. a cewar hukumomin girgizar kasar ta kai karfin maki 7.6 kuma mutane da dama sun jikkata sakamakon ibtila'in jami'ai sun ce akwai yiwuwar adadin ya karu yayin da ake ci gaba da aikin ceto masu aikin ceto na ta faɗi tashin zakulu masu sauran numfashi daga blaguzan gine-ginen da suka rushe sai dai masu kai ɗaukin na fuskantar cikas sakamakon toshe titunan da suka ce da suka lalace. Firaministan Japan Fumio Kishida ya ce suna ƙoƙarin lalubo mutanen da girgizar ƙasar ta shafa kafin lokaci ya ƙure musu. Ya ƙara da cewa wasu masu aikin agajin na fuskantar ƙalubale wajen kaiwa zuwa yankin Noto Peninsula. al'ummar yankin sun yi fama da matsanacin sanyi cikin dare saboda rashin wutar lantarki akasarin birane suna cikin matsalar rashin wuta To sai mu ce Allah kyauta labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Nura Muhammad da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar Fara'a TV. A madadin dukkanin ma'aikatan Fara'a TV kuma muna yi muku barka da shigowa sabuwar shekara da fatan Allah tabbatar muna da mafificin alkhairinsa. Duka-duka a shirin na goma ruwan ɓaure ke cewa da ku mu kasance lafiya.